sani kowa ne wato kwanan nan 'yan siyasa a jamhuriyar Nijar ba sa zata ba sa amince ma juna sai dai a ce suna kanura rabe. To domin haka kungiyoyinmu na farkula muka kashi cewa za mu aikin da zai sawa mu zama na su wuri guda su tattauna. Domin a divi wato Nijar a dina son rai. Domin sanin kowa ne eh, a wannan lokaci na zaɓe idan ya samu abin da yake da umarni shine a iya cewa kungiyoyi na siyasa sun zauna kan tebur guda kamar sun sama wata ko jarabawa ko wata sanarwa haka hannu wanda kowa za ya amincewa a yi zaɓe a kwanci hankali a yi zaɓe lami lahiya kuma a yi zaɓe da kowa da kowa ba cikin wariya ba domin haka kuma muna kawo walkawa gudunmuwa ta horo mun hito a cikin zauren horo ne da 'yan siyasa na cewa da mu kwatanta musu da abin da dokoki suka nuna domin mu muna son komi za a iya a jamhuriyar nijar a iya cewa kowa ya hoke gaskiya kowa ya yi adalci kowa ya hoke doka domin idan ba a yi aiki da doka ba to akwai bari baya don mm. haka muke son duka wato kungiyoyin hula to su kara bisa wannan hanya To a lokuta da dama jami'an tsaro akan zarge su musamman ma a kasashen mu na nahiyar Afirka idan za a yi zaɓe da wato marawa kamar gwamnatin mai ci baya. Kamar su ma kukan haɗa da su ku faɗakar da su na cewa wato sun tabbatar sun gudanar da su daidai da ya kamata ba tare da sun mara ma wani baya ba? To duka horo wanda muke yi, ai bai yiwuwa ne a ce eh, kawa eh, 'yan sanda ko sojuna ko shandarma hakan ga a iya cewa ba a yi da su duk aikin da za mu yi sai mun ce wato a nemo su su ma wata ma muna ba su su ma aikin su da kansu su yi horo da kansu yanzu haka muna da abokanmu waɗanda ke zuwa kawa makaranta ta 'yan sanda suna ba da ilimi a wannan huska to kenan sai mu ce eh, wannan zancen na harkar siyasa da na harkar zaɓe tun da ya shafi kowa to abin da muke yi shi ne har ma sarakuna muna sa cikin waɗanda ake horo su akwai kuma kawar alƙalai na ƙasa su ma waɗansu suna suna suna karambani na kanga a cikin harkar zaɓe su ma muna ce musu su shaye ma harkar zaɓe to kenan harkar zaɓe tun da ta shafi kowa kowa ya kamata a waye mishi kai kowa ya kamata a kwatanta mishi ga matsayin shi kuma ga inda bai kamata ba ya ketare. kamata da